Napoli na shirin dakatar da dan wasan Super Eagles Victor Osimhen da sauran 'yan wasan Afirka daga buga gasar kofin Afirka ta shekarar 2021 a watan Janairu mai zuwa wanda za a gudanar a Kamaru. A cewar jaridar Korea Sport, lauyoyin Napoli suna nazarin yiwuwar toshe manyan taurarin na Afirka ciki har da Victor Osimhen daga wasannin na Afcon a shekara mai zuwa. Napoli tana da 'yan Afirka guda uku baya ga Osimhen ciki har da Zambo Agwesa da ke tawagar Kamaru mai masaukin baki sai kuma Khalidu Kulubali na Senegal da Adam Onas da kuma Gulam na Algeria. AFCON wanda aka shirya gudanarwa a shekarar 2021 an canza zuwa shida ga watan Fabrairu a shekarar 2022 saboda barkewar cutar COVID-19. masu shirya ba da kyautar balin o da ake bai wa gwarzon dan kwallon kafar da ya fice a shekara sun ce za a ba da kyautar ne a ranar 29 ga watan nuwamba a birnin paris ta kasar faransa mujallar faransa da ke bada kyautar ce ta ce a ranar 8 ga watan oktoba za a bayyana sunayen waɗanda za a zaɓa domin ba su kyaututtukan waɗanda suka hada da gwarzon dan wasa na maza da na mata da bangaren matashin dan wasa da kuma golan da ya fi kowane gola fice a shekara lionel messi ya lashe kyautar har sau shida messi da mega rafino su suka lashe lambobin yabo a ƙarshen shekara shekarar 2029. An soke taron shekarar da ta gabata saboda barkewar cutar coronavirus. Baya ga kyautar FIFA ta kwanan nan, Balin DO wanda Stanley Matu ya fara karba a shekarar 1956 ya kasance ɗaya daga cikin kyaututtuka mafi girma da daraja a fannin wasannin kwallon ƙafa. gudanar da wasan farko a gasar tofa premier league ta jihar kano a ranar laraba kungiyar fc sheshe da mazugal bis su ne suka fafata inda aka buga zagaye na farko babu ci bayan an da daga hutu rabin lokaci matsin da fc sheshe suka yi wa mazugal bis ya sa ɗaya daga cikin yan wasan na mazugal ya ci gida an tashi wasan fc sheshe na da ɗaya mazugal bis babu ko ɗaya. A bangaren cinikayen 'yan wasa, Arsenal za ta bayar da Lacazette ga Sabilla, ita kuma ta karbi dan wasan tawagar Morocco, Yusuf Al-Nassri. Leeds United ta fara tattaunawa da dan kwallon tawagar Ingila, Calvin Phillips, kan tsawaita kwantiragin sa domin kada Manchester United ta dauki dan kwallon. Chelsea na duba yiwuwar daukan mai tsaron bayan Villarreal, Paul Torres. Manchester United ma na shawar dan wasan na kasar Spaniya. Karshen rahoton kenan Amina Ahmad Muhammad daga fagen wasanni.